manuniya. Da alamu dai majalisar ƙasa ta fara ɗaukar ɗumin ɗora tukunyoyin buƙatu kashi-kashi. Ba tun yau suke irin wannan abun ba, kashe-kashen da suka yi tsakanin boda jibiyar da ta daura Allah kaɗai sun iya kai shi. Shin zai yiwu cikin lami lafiya? a ba da aiki irin wannan mai makudan kuɗi mai yawan gaske yau shekara goma sha bakwai ba a kammala shi ba kuma an rasa wanda zai magana. game da salon kamun ludayin gwamnatoci kuwa masana ne ke cewa wasu fa sun fara kamun gwamnatin da kaushi-kaushi. za ga ana fama da irin wannan a kano ana fama da irin wannan a zamfara ana fama da irin wannan a sokoto ana fama da irin wannan a benue saboda haka idan ba an natsu to sai zo i kai mutane wato ramin da muke ganin da cewa ba za a iya fita ba. to ko me masana tattalin arziki ke cewa game da farashin man da da ya ƙara tashi? Ƙarin man da aka yi a Najeriya a kwanan nan. Wato abu ne da ake ganin cewa dama shi duk lokacin da aka ce a bar kasuwa ta halinta to ita kasuwa dama ba a ganin ta. Waɗannan manufofin dama manufofi na jari hujja ne wanda dama shi mai ƙarfi ƙara ƙarfi yake talaka kuma yana ƙara eh, zama talaka. Waɗannan ba so mun taɓa muka tattaɓo cikin tarin muryar da za ku za cikin wannan shiri na manuniya. Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da masu aro ke cewa yana ta ƙara armashi. Shiri na ɗari da ashirin da bakwai cikin jerin shashiren manuniyan da ke son ganin al'umomi na ci gaba da samun tagomashi. Mai yiwuwa kuma tafiyar tatso ta gomashin ce ta sa wasu sabbin 'yan majalisar ƙasa suka fara kai ƙoƙon buƙatar mutanensu da suke ganin sun yi laushi. Domin kuwa ɗan majalisar wakilan tare Najeriya Honorable Yusuf Shito ga Galambin jihar Jigawa ya tashi gaban majalisar yana bayyana jinkirin jan kafa akan hanyar Kano zuwa Maiduguri da ya ce a gaskiya abin akwai ban haushi. Mu abin ɓacin rama anan ne su kamfanin da suke wannan aiki gaba ɗaya ma sun kwashe kayan su yau ba masa wajen aikin nan. An ba da aiki yau shekara goma sha bakwai. Mun sani wani ta biya kuɗi makudan kuɗi masu yawan gaske don ganin cewa an gama wani aiki. Amma har yanzu yau idan ka wuce gudun kafin ka je ga tashi hankali. In ka wuce gaya kafin ka je shuwarin shi ma hanyar ba ta da kyau sai muke tunanin shin zai yiwu cikin lami lafiya a ba da aiki irin wannan mai makudan kuɗi mai yawan gaske yau shekara goma sha bakwai ba a kammala shi ba don kwangila kuma ya kwashe kayansa ya bar waje kuma an rasa wanda zai magana to wannan shi ne ya samu kawo kudiri ga majalisa don majalisa ta bincika shi mai ya faru laifin nawaye to majalisa ta amince za a kafa kwamiti da zai bincika dalilin watsar da aikin domin aka cewa an tabbatar wannan aiki ya kammala. Shi ma dai sanata Abdulaziz ‘yar aduwa na jihar Katsinawa ya yi koke a kan harbar da ake zargin jami'an hukumar kastam na yi cikin fushi. Abin da ya jawo hankali na shine na samu labari chief of staff na gwamnan mu ya wuce su mutanen nan na customs zuwa Kaduna kurin sai suka buɗe mashi wuta tare da iyalin shi da kuma masu tsaron shi. Wannan abin shi ya ja hankali na na bai dace ba domin ba tun yau suke irin wannan abun ba kashe-kashen da suka yi tsakanin boda jibiyar da ta daura Allah kaɗai sun iya kai shi to ganin haka ne ni a matsayina na tsohon soja na sani cewar in dai aka baka wato training na rike bindiga to wajibi ne kuma a koya maka yadda za ka yi amfani da ita na farko dai idan ba kai kanka ka za ta salwanta ba ne ko kuma wanda ka tsaida yana da ko bindiga shi yana sani kashe ka ba ne to bai kamata ka yi halbi ba to shi yasa na ga wajibi ne in ka wannan ƙuduri a majalisa wanda kuma kun ga mafi yawancin sanatoci waɗanda suke da bodoji a ɓangaren su hmm. sun fito sun yi magana kuma sun nuna goyon bayan su ga wannan ƙuduri da na kawo kuma su ma sun nuna ɓacin ransu sun kuma faɗi irin mutanen da aka kashe a ɓangarorin su to babban abu dai shine muna son lalle wannan abu da ya faru jami'an kwastam su yi bincike a gano su wane ne a kuma yi musu shari'ar da ta dace. bayan rantsar da sabbin gwamnatoci a Najeriya wasu ke ganin akwai waɗanda suka fara salon gwamnatin da alamar kaiwa 'yan adawa naushi. Sanata Mas'ud El Jibril Doguwa ya ce ai alamu sun nuna wasu gwamnoni sun fara mulkin da ganin kyashi. Kamun ludayin gwamnati a wajen mu zuwa yanzu wani abu ne wanda yake tayar da mutane hankali. Babu wata gwamnati musamman in ɗauko maka ta jihohi da ba a korafi da ita ko dan watakila me wani abin da aka fara mummuna daga farko ya ba da kyakkyawan sakamako daga ƙarshe Allah masani amma da zuwa yanzu ban ga wata jiha da zaka je ka tara babu waɗansu rigingimu wadda inda so samu ne bai kamata a kawo waɗannan rigingimu a wannan lokacin ba idan kuma ka zo ka ɗauko gwamnatin tsakiya gwamnatin tarayya ita ma haka ne kar ka manta maganar harkar man fetur da magana wahala irin ta rayuwa a jikin mutane da hauhawa farashin kayayyaki wadda duk lokacin da ka tashi da safe zuwa yamma sai ka je ka tarar da wani abu ya tashi amma menene kake ganin ya sabbaba wannan yanayi na kamun ludayin gwamnatoci musamman a matakin jihohi misali mafiya yawa gwamnatocin da suka shigo yanzu an samu canjin gwamnatoci za ga ana fama da irin wannan a Kano ana fama da irin wannan a Zamfara ana fama da irin wannan a Sokoto ana fama da irin wannan a Benue saboda haka idan ba an natsu an gani ba to sai zo i kai mutane wato ramin da muke ganin da cewa ba za a iya fita ba game da maganar ƙarin kuɗin man fetur a Najeriya kuwa masani kan tattalin arziki Dr. Ismail Muhammad Ancauna ke cewa ai da ma ɗaya daga cikin shika-shikan jari hujja shine na sama ya danne na ƙasa ko da ko zai ta faman numfarfashi to wannan ka'ida ce dama da take ta harkan a jari hujja wato shi wannan cire tallafi din yana daga cikin abubuwan da aka ce a yi kuma gwamnatin Najeriya tana aiwatar da shi in tun daga zuwan gwamnatin shugaba Buhari abubuwan da aka dinga yi kenan. Gwamnatin Buhari ta ci bashi ta ci bashi har ya wuce kima. To kuma duk sukan nan akwai ka'idoji irin na wannan na cewa a cire tallafi, a kara haraji da sauransu. To waɗannan manufofi ne dama na neoliberal economics wato harka na jari hujja wanda dama matuƙar ƙasa tana bin su ba yadda za ta yi dole ta kanta za su sha wahala. Waɗannan manufofin dama manufofi na jari hujja ne wanda dama shi mai ƙarfi kala ƙarfi ke talaka kuma yana kala zama talaka. Kafin gwamnatin ta zauna ta fito da waɗansu manufofi da kila za a samu sauƙi al'umma sun sha wahala. Wato ƙarin man da aka yi a Najeriya a kwanan nan wato abu ne da ake ganin cewa dama shi duk lokacin da aka ce a bar kasuwa ta halinta to ita kasuwa dama ba a ganin ta shi ne ake ganin cewa mai ya karu a kasuwan duniya don haka bari su ma waɗanda suke shigo da mai su kara sannan na biyu faduwan darajar naira yanzu kasuwan ne aka ce naira ta nemo mu kanta kima a kasuwa don haka hanyar neman kiman kenan ya zama ajiyar nan naira ta kai naira ɗari takwas da wajen hamsin to kuma su waɗanda suke shigo da man nan sai sun nemi dala naira suke saidawa su sai dala su shigo da man su to a irin yanayi wannan to zai kasance dama farashin naira ya faɗi da haka idan suka shigo da mai daga waje zai zama farashin shi ya yi tsada to waɗannan abubuwan guda biyu suna cikin abubuwan da suka sa farashin shi wannan mai ya karu wannan kuma bamu ga komai ba matukar dama Najeriya ta cigaba da ba jari hujja bori kai yana hawa to in Najeriya sun dinga wahala kenan har sai an kai mutane sun zama sun shiga wani hali sai dai kuma su yan adawa a jihar Jigawa irin su honorable nasur Garba Dantiye baje buhun bukatar bayyana musu halin da aka karbi gwamnati suke suna masu cewa ko da ba a musu bayani yanzu ba to a gaskiya suna bin bashi. Har yanzu fa maganar da muke yi a jihar Jigawa mai girma gwamna bai fito ya mana bayanin cewar ga abin da ya gada ga tsohuwar gwamnati bashi da dukiyoyi na gwamnati domin mu san halin da ake ciki domin mu sa rai akan abubuwan da muke ganin matsalolinmu gwamnati za ta mana amma baka ganin cewa tun da gwamnatin jam'iyya ɗaya ce ba bukatar a yi wannan misali dala-dala ɗin idan gwamnati ɗaya ce duk yan jiga yan jam'iyya ɗaya ne wannan magana ce ta haƙi a baya akwai yan jam'iyyar apc wanda suka yi zarge-zargen cewar akwai wasu maƙudan kuɗi da aka ware aka ce za a sai motocin nan babu motocin nan babu kuɗin ya aka yi kaga inda an zo mana bayani an ce ga abin da aka gada ga abin da aka gada ga abin da aka gada za mu iya duba a nan muga ga cewar gaskiya ne motocin nan suna nan gaskiya ne kuɗin nan an ɗauke su wannan magana ne haƙƙi ba magana ba ce ta jam'iyya magana ce ta haƙƙi da jiha ba na tsohon gwamna ba ba na sabon gwamna ba a dokan najeriya babu damar a ɓoye mana abin da ya shafe mu a fito a mana bayani. haka iyaka batutuwan da zamu iya bajje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkan masu dafifin dafe mu dafin iko cewa kwanakin da aka keɓe musu fasana ƙara ƙarewa tun da dai duk ranar da ta wuce babu damar a sake tushi. Domin kuwa daga juma'a nan ma dai saura kwanaki dubu ɗaya da ɗari hudu da bakwai ne su yi sallamar sakin kujerun da suke ganin suna da taushi. Kuma a madadin dukkanin waɗanda sukan taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zo muku musamman dai abokan aiki irin su Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Maman Manuniya. manuniya madina daudan da kan yi daudalar dawo da miliyoyin da ko da mun ɗora tukunyar manuniya sai mun jira su don suke kawo makamashi ni isa lawal ikaran da kan shirya gabatar ne nake cewa sai kuma mako idan allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya